بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ذا زامي في نتشف عنده هدوء أتشين كراتمنا بداية المجتهد ونهاية المقتصد تشف عنده هدوء na ibn rushd alqazi rahmatullahi alai yau sha tara ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu da da da hudu arba'in hudu sha biyar ga watan za mu tashi alfasulun rabi'i fi alfaslun rabi'u fi ahkamil jumu'a na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd فيقول المصنف رحمه rahimahullah na'am الفصل الرابع في أحكام الجمعة نعم فصلينه هدو أتكون هكونش هكونش الجمعة to a cikin wannan babi akwai matsaloli guda hudu matsala ta farko a cikin hukuncin wato bayan mun yi sharaɗan juma'a mun yi a rukunanta yin sai hukunce-hukunce ko matsala ta farko hukuncin wankan juma'a na'am الثانية تبيو الثانية هو مسألة تبيو ta biyu? تجب ممن akan wa juma'a take wajaba daga cikin waɗanda suke wajen gari matsala ta uku lokacin tafiya zuwa juma'a wanda yake aka kwadaitar da shi a tafiya zuwa ga juma'a a wannan lokaci matsala ta hudu jawazul bai'i yawmal jumu'ati ba'da an-nida halaccin yin ciniki a ranar juma'a bayan an yi kiran sallah al-mas'alatu al-ula to zamu fara da mas'ala ta farko ikhtalafu fi tuhur juma'a. jumua sun malamai sun yi sabani a cikin wankan juma'a fadhabar jumhur ila annahu sunna to jamhurin malamai suka tafi zuwa ga cewa sunna ne wa dhaba ahlu zahiri ila annahu fard malaman zahiriya suka tafiya zuwa ga cewa farilla ne ولا خلاف في معالم انه ليس شرطا في صحه الصلاه باب ساباني أتكين na sani akan cewa ba sharadi bane a cikin ingancin Sallah, amma kamar yadda ibn hajar ya nuna fa a cikin fathul bari wani yana bukatan tahrir a shine cewa alhanabila sune suka ce fard ne amma wa kuma riwaya a matsabar shafi'iya amma al-zahiriya cewa suka alhanabila cewa suka fard ne da masabar waɗansu shafi'iya wa ahlul za'ir cewa suka yi shart ne hmm? to nan ya ce shi a cikin abin da ya sani babu bai san sabani akan cewa sharaɗi ne a cikin ingancin sallar ba ah. na'am ya ah. eh, ku ɗauko mana ita ga can tana can to tun da kai ka kawo alhaji umar sai ka nemo ta tana nan can wajen kusa da inda sarkin fulani yake kuma sai ka nemo mas'ala <laughs> eh, na'am hmm. dalilin saɓanin nan nasu cin karon wato hadisai wannan ku shine cewa a wannan babin akwai hadisin abu sa'idin al-khudri shi ne faɗinsa alaihi salatu wassalam a wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi kamar wankan janaba aji umar kyale in baka gan shi ba ina jin da ya watakila daga nan baya ne wato a gaskiya a a ba ta a can take ba a nan wajen take to a ai sahibin ibn hazm ne shi ma ba ku sani ba ku sani ba ne <laughs> a sosai ai ai shi ma shi da mas'udu duk hmm, na'am kuma a cikinsa dai ga hadisin aisha ta ce mutane sun kasance masu yi su ayyuka sai su rinka tafiya zuwa ga sallar juma'a a cikin hai'arsu sai aka ce musu ina ma dai ku rinka wanka na farko dai sahihi ne da ittifaƙin malamai na biyun kuwa abu dawud da muslim suka fitar da shi har da bukari ma to kun ga zahirin hadisin Abu Sa'id yana hukunta wajabcin wanka zahirin hadisin Aisha zahirin hadisin Aisha kuwa cewa wannan wankan fa saboda tsafta ne da kuma cewa fa wankan nan ba ibada bane kuma an ruwaito wanda ya alwala ranar juma'a to ya yi ruko da wato rukusa kuma madalla da wannan rukusa wanda ku wanka to wanka shine ya fi falala wannan nassi ne akan faduwar akan faduwar farlancin wanka sai dai hadisi ne da'ifi wannan ba za a sallama masa ba ah, akwai eh, ibn ah, ya inganta shi haka nan yawa eh hasan haka zali ma ibn hajar ya kawo shawahid Ya da shawahid hadisin eh eh bai yi wanka ba ya ci shi a yi ba ne والوضوء والوضوء وقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin shi ai ibnu hajar ya faɗa yace wannan hadisin zai zamanto za a yi hujja da shi ne akan wanda suka ce wankan sharaɗi ne na ingancin juma'a amma inkarin da umar ya yi masa zai zamanto inkari akan zai iya zamanto inkari akan barin farilla hmm. yace wal wudu'u aidan wa qad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl na'am to matsala ta biyu kenan amma wajabcin juma'a akan wanda wato yake a wajen gari to waɗansu malamai suka ce juma'a ba ta wajaba akan wanda yake wajen gari waɗansu malamai kuma suka ce a'a tana wajaba to waɗannan wanda suka ce wanda yake wajen ganima tana wajaba a kansa sun yi saɓani saɓani mai yawa daga cikinsu akwai wanda ya ce wanda duk ya kasance tsakaninsa da juma'a akwai masiratu yau tafiyar rana ɗaya kuma to ya waje ba ya zo juma'a wannan hadisi ne shaza tafiyar kwana daya a ce sai ya zo juma'a a'a a cikin akwal din ne eh wa huwa shadh ra'ayi ne shadh eh daga cikin malaman kuma akwai wanda ya ce wajibi ne gare shi ya zo juma'a inda yana mul uku wannan shine kaulin malikiya daga cikin su akwai wanda yace wajibi ne a gare shi yazo juma'a daga duk inda yake yake jin wato kiran sallah fil aghlabi abinda yake mafi wato galibi wannan ku shine daga mul uku na'am galibi ana ji eh eh <laughs> cewa eh eh ba amsa kuwa eh ba amsa kuwa a lokacin na'am abul uku za a ji ba benaye kwarai mm. Eh. Mm. Mm. waɗannan ƙaulukan guda biyu daga maliki ce to wannan matsalar ta tabbata a cikin sharaɗan wajabcin juma'a wato an kawo ta dalilin saɓaninsu a wannan babin cin kar wato saɓanin hadisai وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون يوم الجمعة من العوادي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم wannan ku shine cewa ya tabbata cewa mutane sun kasance suna zuwa juma'a daga al'awali wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suku al'awali wato mafi kusancin al'awali da madina wato mul uku ne daga madina Abu Dawud ya ruwaito. Cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Juma’a wajiba ce a wanda ya ji kiran sallah. Wauna kuma aka ruwaito. Juma’a tana kan wanda dare ya tattaro shi zuwa ga iyalansa, wato ya je ya dawo kafin dare. wannan hadisi ne da'if hatta ma wancan shi ma hadisi ne da'if na abu dawud ba na alaman sami'an nida eh eh shi ma da'if ne na'am eh na al'awali kwale wa amma ikhtilafuhum fi sa'at allati waradat na'am babu eh ba komai ai ka san haka yake zubo su sai ka gane matsala yanzu mun yi matsalar tussaniya yanzu ga asalisa to amma sabanin su a cikin sa'o'i allati waradat wadda ta zo akan falalin falalar wato tafiya sallar juma'a ne faɗinsa alaihi salatu wassalam wanda ya tafi a sa'a farko to kamar ya yi hadaya ne da wato taguwa wanda ya tafi a sa'a ta biyu to kamar ya yanka saniya wanda ya tafi a sa'a ta uku to kamar ya yanka rago wanda ya tafi a sa'a ta hudu to kamar ya yanka kaza wanda ya tafi a sa'a ta biyar to wannan kamar ya yi hadaya da kwai ne to a shafi'i da jama'a na malamai sun yi itikadi cewa waɗannan sa'o'i su ne sa'o'in yini sa'o'in yini wanda suke farawa wato daga farkon fitowar rana sai suka soyar da a fita a tafi sallar juma'a min awwalin nahar daga farkon wuni maliku kuwa ya tafi akan cewa ila annaha ajza'u sa'atin wahida cewa juz'ai ne na sa'a guda daya zawal ba'dahu kafin zawali da kuma bayan zawal wa qala qaumun wadansu malamai kuma suka ce ya ajza'u sa'atin qabla zawal sune juz'ai ne na sa'a amma kafin zawal huwa al-azhar to wannan shine al-azhar shine yafi wato bayyana saboda bayan zawal wajibi ne a yi gaggawa a tafi sallar juma'a sai dai akan mazhabar wanda yake ganin cewa wajibi a falala ma tana shiga cikinsa amma ai ujubu sa'ai ba ba da zawal bane ai ko ba da nida inda nida ne bin nida ne idan nudiya lil yawmil juma'ati fas'au sai dai idan kamar inda allahami ya ce cewa ba zai yiwu ba idan ya zamanto ba zai yiwu ba ya bar abin da yake yi ya je ya samu juma'a din kafin a fara ba? ya je ya samu liman kafin ya fara ba? to tun kafin a kiran sallan ya waje ba ya sa a yi ya tafi to sai dai za a ɗauke shi akan wannan na'am matsala ta hudu to amma saɓaninsu a cikin saye da sayarwa lokacin wato kiran sallah to waɗansu malamai sai suka sun ce ana warware ciniki idan ya afku idan kiran sallah ya afku waɗansu malamai kuma suka ce a ba a warware ciniki dalilin saɓaninsu shin hani akan abin da yake asalinsa halal ne idan wannan hanin ya ƙayyadu da wata sifa da take da take komawa ya zuwa ga idan ta ƙayyadar nahiyu bi sifa idan ya zamanto wannan hanin ya ƙayyadu ya kayyadu da wata sifa ya'udu yana komawa ne da saba da da bacin abinda aka hana ko kuwa baya mayar da abinda aka hana ya zama to batacce wato almanhiyu anhu bi bi wasfihi hal yaqtadi fasad wato annahyu bil annahyu an shay'i bi wasfihi hal yaqtadi fasad almanhiya anhu aw la ita ce mas'alar Eh, abinda aka hana da sifarsa ba abinda aka hana da zatinsa ba da ainihinsa ba da sifarsa tunda abinda nan aka hana ciniki ba a hana shi ba halal ne amma an hana shi in ya sifantu da sifar cewa ana yinsa lokacin sallar juma'a lokacin kiran sallah to wannan abin da aka hana da wannan sifar yana sabbaba wato bacin abin da aka hana yana sabbaba bacin cinikin ko baya sabbabawa eh to amma kuma annahayu yaktadil fasad din akan mas akan wato almanhi anhu bi wasfi eh mm. idan ya zamanto yana da wato wato idan kamar yadda ake cewa aljiha munfakka jihatun nahi munfakka an jihatil amr kama wannan a cikin wannan ta yaya za a yi a lokacin juma'a ka yi a lokacin da aka yi kiran sallah ka yi cinikin da zai zamanto jiha ta zamanto munfakka ainihin yin da kake cinikin ainihin saban Allah ne wannan a lokacin to kuma shi ya sa ɗin ma hatta Malik da yake cewa almanhiyar anhu bi wasfihi la yaktabi fasad a cikin wannan surar a cikin wannan surar ya tafiya zuwa ga bacin wannan cinikin ya tafiya zuwa ga bacin wannan cinikin akwai dai tafasil wanda yanzu ba zan kiyaye su ba Allah ne a cikin tafsira dinsa ya fada na malaman madina wajen at-tafriq tsakanin a eh

wata ta ɗauki mai a wannan ai saboda adamul imkan ne sun ce ba za su dama maka da kudinka ba <laughs> amma al'asul shine alfasq sai dai shi shine ka mayar da kaya ka karbi kudinka na'am karasa al'adab? Nan, wa'adamun juma'a ji talata. To, ladubban juma'a abu uku ne. Atib, turare, wasiwak da yin asuwaki, walle ba su hasan da kuma kyawawan tufafi. To, babu saɓani a cikin wannan, saboda hadisai sun zo da wannan. Hmm. ko'ina sai dai idan cewar sai dai kamar yanzu inda ake kan cewar akwai wani masallacin da za ka je kai amma in dai har dai lokacin da ake yi zai kai ga cewar karasa juma'ar itlaƙan duk koina ake sallah an riga an yi kun tsaya kuna yi to wannan shine cinikin ya ɓaci na'am eh eh, eh. eh ba zai taba wannan ba tunda ai sun zamanto a za su koma zuwa ga za su samu juma'ar mm. a wajen a to in banda to abin nan fa a me yake da suna a aure aka ɗaura aure lokacin kiran sallar juma'a eh wazarul bai ba ciniki kawai aka hana banda aure wato za a iya aure lokacin ana tafiya juma'a sai a zauna a ɗaura aure eh sai a zauna a ɗaura aure lokacin na'am yauwa sayan ruwan alwala da sayan darduma duk wannan yanzu sai a yi eh jikini ciniki ne eh eh a yi ato a abinda za ku kula shi mai sai da ruwan mai yasa bai tafi juma bai tsaya na sai da ruwan eh eh me yasa bai tafi ya zauna kudu ba ba eh saboda haka eh to dama ai sun ce idan laisa min ahli sala wannan ba zai tasiri a cinikin ba amma ga wanda yake shi laisa min ahli sala ma wanda yake min asli min ahli sala din shi ne sayan ai min ahli sala hmm? yawa jazakallahu khairan na gode injiniya a ka ɗauko aljuz'ul sani maimakon aljuz'ul khamis na biyar na ce ko anan ka samo juma'a a ciki ne eh eh eh نعم في البيع والشراء يوم الجمعة وبعد النداء للجمعة وجوب السعي إليها يتي واختلف في من باع أو اشترى بعد النداء فقال مالك في المدونة يفسخ البيع وقال في المجموعة البيع ماض وليستغفر الله <laughs> وقال المغيرة يفسخ ما لم ما, ما لم يفوت fa'in fata bita bitagayyar aswaƙi mada saman to shi ne kamar in suka hana gida wa maka da shi supermarket wa ƙala bin alƙasim eh wane na ban bajir to shi ne sai ya yi tun da ya riga ya wuce albai umarin wal yastaghfirillah wa ƙala bin alƙasim wa ashab fil wadiha yufsahu ma lam yafud fa in fata mada bil qima واختلف في القيمة متى تكون فقال ابن القاسم حين قبضها مشتريها وقال عشب بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع وقال عبد الملك ابن الماجشون في ثمانية, في ثمانية أبي زيد إذا كان قوم اعتادوا البيع ذلك الوقت آه، فسخت تلك البيعات كلها وإن لم تكن عادة زجروا عن ذلك ولم يفسخ البيع wannan أين فكه fikihu sai واختلف بعد القول أن البيع يمضي في الربح ربا دأكتشي فقال مالك الربح للمشتري ولا أراه عليه حراما وقال ابن القاسم في العتبية لا يأكل الربح وأحب إلي أن يتصدق به وقال اصبغ يكره أن ينتفع بذلك الربح آه لم آه، لما كان اشتغاله به عن العبادة وقد فعل مثل ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام لما اشتغل بالخيل فقتلها قال الشيخ كنجي جا أبندشي شيء اللخني قا ذاب انثى وقول المغيرة في ذلك حسن أنه ينتقض البيع مع القيام عقوبة وحماية لئلا لئلا يعود إلى مثل ذلك فإن فات مضى لأن الثمن والمثمون صحيحان لا فساد فيه تو واختلف بعد القول بفسخ البيع في فسخ ما لا يتكرر نزوله فقال محمد بن عبد الحكم في الإقالة والشركة والتولية والأخذ بالشفعة يفسخ لأنه بيع وقال ابن القاسم في العتبية في النكاح إنه يمضي بالعقد ولا يفسخ قال والهبة والصدقة نافذة إلا في البيع وقال أصبغ في النكاح يفسخ لأنه بيع <laughs> إيه، النكاح بيع والبضع يعني وقال الشيخ قول ابن القاسم في هذا حسن إنه يمضي بالأغد فلا يفسخ النكاح ويحتاط للفروج ولا تباه لأحد ما قوة الخلاف وتمضي الحبة والصدقة بالأغد بخلاف البيع لأنه في البيع يرد إلى كل واحد ماله فلا يلحقه كبير مضرة وليس كذلك الهبة والصدقة لأنه ملك شيئا بغير عوض فيبطل عليه إلا أن تكون الهبة للثواب لأنها بيع الشيخ نظام ياقوبي na Bahrain wanda yake yawan yana cikin kwamitocin shari'a na bankuna da yawa na duniya shine yace da ya samu sai ya tafi can wani cabin a bakin kogi sati biyu sai da ya je karance shi a tafsira na allahami abul hassan allahami <laughs> na jin ko sha shida ne sha shida ne sati biyu mm. to ba abin da yake to dama ka tafiya ka ba ka kashe waya ba shikenan ba na'am aji umar ka samu mutumin naka

Mm, amma dai kasan dai shi dai khalil dama a mazhabar umuman a koma ina ma take a mazhabar shine ma bihil fatwa mubayyinan li ma bihil fatwa a'a ai mudawwana din ai duk wannan suna daga cikin ummahat ba a dogaro ba a ciro mazhaba daga cikin su in ba waɗanda suke su ma'abuta tarjihat bane a cikin malaman mazhabar masu tarjih irin su ibn rushd irin su shi allakani irin su almaziri su ibn yunus to su ne waɗanda yake za su iya cirowa daga cikin mudawwana da mm. da shi aka hana siyan ruwan alwala don sallar juma'a ai ba hana mutane zuwa sallar yayi ba kamar ya taimaka musu ne wurin yin sallar ga mai sayan ba amma mai sayarwa fa alaikum sa <laughs> a shi ya ce almanhiyo an hubi wasu wasfihi ciniki ba a hana shi ba amma an hana cinikin da ya sifantu da cewa lokacin juma'a ne ne ita ce mas'alar almanhiyu anhu bi wasfihi hal yaktabi bi fasad hal yaktabi an-nahyu an shay'i bi wasfihi hal bi fasad almanhiyu an hmm, hmm, ita ce mas'alar alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sati mai zuwa salatu safar